Kamfanin Microsoft ya fitar da sanarwar zai sayi shafin zumunta na LinkedIn akan kuɗi dala biliyan 26.2 wanda ya zamo babban ciniki da kamfanin ya taɓa yi a tarihi. Kuma wani yunƙuri ne da shugaban kamfanin Microsoft Satya Nadella na ganin kamfanin ya ci gaba da sayar da manhajojinsa. Wannan dai wani yunkuri da kamfanin ke yi na haɗa hanyar sadarwar da manhajojinsa don bunƙasa kasuwancinsa. Yanzu haka dai akwai kimanin mutane miliyan 433 da ke amfani da shafin na LinkedIn baki ɗaya LinkedIn da Microsoft na da alaƙa ɗaya. Alaƙar ko ita ce taimakawa mutane a cewar shugaban Microsoft na Dela, a lokacin da yake magana da masu fashin baki ta wayar tarho. Shi dai shafin sadarwa na LinkedIn an ƙirƙire shi ne a shekara ta 2012 kuma an ƙaddamar da shi a shekara ta 2013. Kamfanin da yana samun kuɗin shiga da ya kai dala biliyan uku a duk shekara daga mutane masu neman aiki da masu ɗaukar ma'aikata.